Mukarraban zababben shugaban Najeriya Janar Buhari na ba da tabbacin sabuwar gwamnatin da za ta shigo daga ranar 29 ga watan gobe za ta yi kokarin cika alkawarin da ta ɗauka amma gyara da aka nana ta ba zai samu a dare ɗaya ba. Sanata Hadi Sirika na kan gaba a kamfe da yaɗa manufofin tafiyar Buhari. Shekarun da aka ɗauka ana yin banna iri-iri har ta kawo halin da muke ciki. Ba wa kawai ka ce dare ɗaya da kawai Janar Muhammadu Buhari a rantsar da shi 29 ga watan Mayu kawai sai cikin kai cika da abinci. Sai kawai ah, ka daina rashin laya samu magani ya wadata har cikin ɗakin ka ko kuma ka ga ruwan sha kurin ka buɗe famfo a kofar gidan kana sha wannan ba sai yi ba wannan ma wanda ya wannan tunanin sai dai idan ba mm, bil adam bane shi kanshi a wannan wani abu ne wanda zai ɗauki lokaci amma dai abin da zaka fara gani shine daga ranar da janar Muhammadu Buhari ya anshi mulki to zaka san akwai gwamnati wanda ya karya doka za a yi mashi hukunci kowane ne ɗaya kenan na biyu kuma za a fa ɗauki hanyar gyaran abubuwan da aka yi na da baya ana ɗan taɓa tasha kaɗan ko daga lafazza daga manufofi daga abubuwan da suka fitowa daga fadar shugaban kasa za a gane cewa an ɗauki hanyar gyara kuma mutane sai su yi haƙuri su ba da lokaci su yi ma janar muhammadu buhari adalci su gane cewa sai ma ya fahimci nauyin ɓannar da aka yi tukuna a nasu ɓangaren yan pdp na nuna ba za su yi adawar ƙiyayya da yan apc ba musamman ma a dukkan lamuran da suka shafi raya ƙasa sanata walid jibran shine sakataren amintattun pdp kuma wannan fati ba za ta mutu ba kuma za mu yi gyara a ciki mu yi adawa mai tsafta mai mutunci ba zage-zage na inda za a kawo tashin hankali a ƙasar nan ba a dawa ba tashin hankali ba ne adawa ba rikici ba ne adawa ba wata muzanta ma wani ba ne adawa ba zage-zagen banza ba ne mutumin da ya abin kirki mu yaba mishi in buhari ya yi abin kirki yaba mishi za mu yi mu gode mishi saboda ya yi a na ƙasan ba kawai mu shiga zagin jara buhari haka kawai ya yi kaza ya yi kaza ya yi ma mutane kaza da ai da ba ya zo ne. lokaci ya canza da kuma manufar da zai yi za mu duba mu gani yana tafiya daidai yana tafiya daidai za mu yaba masa yan siyasar najeriya na da al'adar rabewa jikin jam'iyya mai mulki da tun a yanzu ma aka ga da dama na komawa gefe guda da alamu dai akwai wasu ma da yawa da za su zauna a ɗaya gefen don jiran lokaci na gaba. Sunana gidan Ladi Audu Bunedi wanda ya takarar memba a gudu lokal government. Ni daga bangare na wallahi babu damuwa inda suka yi ruwa suka yi tsaki saboda in zama Allah bai ba su rungumi kaddara mu jira gaba. Nasiru da Malika ya da Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah ka da gogowar sauki Buhari jana karfa da gari. Ka yi mana kariya Allah da dangi na masoyanka masoya masu ka. isa lura da sambarka. Allah ga janaral na mu ka karɓi nufin wanka ka yi sanadi na mu ta hanyar bashi ka ya share mana kukanmu bar kan jinjinin ka suka